السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan yammaci na talata yammacin ɗaya ga watan ɗaya sabuwar shekara ta addinin musulunci Allah muke roƙo ya dakar da mu ya sa muna daga cikin wayanda za su ci ribar wannan shekara Allah Ubangiji ya kare mu daga dukkan musibin da za su afku a wannan shekara ya kuma sada mu da alkairin da ke cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara muna daga cikin wa'yanda Allah ya yarda da su ya yarda da aikinsu a shekarar da ta gabata ya kuma sa mu daga cikin wa'yanda za su tsallake tarkon shekan a shekarar da muka sa a gaba a wannan mun shiga shekara ta nawa da arba'in shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da shekaru arba'in wannan ne kalmar mu ta farko akan arba'in Allahu ta'ala alam ko za mu kirga arba'in da ɗaya Allah kaɗai ya sani to Allah ya datar da mu قال المؤلف رحمه الله تعالى wal'imanu bi amuna cikin littafin da yake bayani akan sunna yakan taɓo matsaloli daban-daban na addinin musulunci game da abin da ya shafi shari'a yanda suke yanda matsayinsu da hukuncinsu yake a shari'a shi yasa ya sa suna ya littafin suna sharhu sunna imam al-barbahari rahimahullah wanda kuma shi ibn al-fawzan rahimahullah ya ainihin yi ƙarin bayani a kansa muna roƙon Allah ya sada mu da su a jannatin firdausi da ramarsa. Ƙarar muhallifu Imamul Barbahari rahimahullah ya ce wa imanu bi anna Allah ta'ala qad alima ma kana min awwalin min dahri wa ma lam yakun wa ma huwa ka'inun kasancewar ka musulmi mumini lallai ne kai imani bi anna Allah kada alima ma kana Allah ya san abin da duk ya kasance in aka ce kana ya kasance an gama ba wai yana kan kasancewa ko kuma nan gaba zai kasance ba an gane ko kana bi madhi ne kana ya riga ya kasance to Allah subhanahu ta'ala lalle ne dukkan ahli sunna yayin imani da qada alima ya san ma kana abinda duk ya kasance min awwalid dahari tun farkon zamani abinda duk ya faru tun farkon zamani Allah ya san shi wa ma lam yakun da abunda ma bai kasance ba wa ma huwa ka'inun da abin yake kan kasancewa wanda ake cikin halin da ake ciki Allah ya san da shi ya san wanda ya kasance da wanda bai kasance ba nan gaba zai kasance ya kuma san wanda ake ciki a hasahu wa addahu adda a hasahu Allah ya riga ya kirga kayansa ya kiyaye shi wa addahu ya kididdige shi addan kididdigewa ba wani abun da zai fita daga iliminsa ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وهو كائن فقد كفر بالله العظيم duk mutumin da ya ce ai Allah bai san komi ba sai wanda ya riga ya faru akwai waɗanda suke da muguwar aƙida suke iddiyayin musulunci wai abu sai ya faru kafin nan Allah yake saninsa to kowa ya farar da shi to wannan kafurci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya san abu bai faru ba, ya san wanda zai faru, ya san kuma wanda yake kan faruwa. Duk mutumin da yake musu da irin waɗannan matsaloli, to faƙad kafara billahi azim ya kafurcewa Allah mai girma. Wannan ita ce ainihin wato tsaraba daga shi imam al-barbahari rahimahullah ga bayani na ibn al-fawzan rahimahullah asharhu yajibu isbatu li'ilmi lillah yace wajibi ne a tabbatar wa Allah da sani lalle ne a danka wa Allah sani sani na Allah ne shi ya san abu kafinsa shi ya san shi san da yake shi ya san shi ka ainihin wato bayan ya faru jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala ya girma ya ɗaukaka, wa ihaɓatihi bi kulli shay'in sannan kuma kewayewarsa ga kowane abu, fa huwa bi kulli shay'in alimun, don shi masani yake ga ka ware wani abu ka ce wannan abun Allah bai san da shi ba, a'a, shi Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da komi. ana fahimta yana tsane da kowane abu shi Allah subhanahu ta'ala kar ka ware wani abu cikin ka'inat ka ce Allah bai san da wannan ba komi aka yi ya sani na koyi da na bayyane kai wanda aka tuna ma Allah ya san shi tuna shi kawai in an yi Allah ya sani Allah ya mana gamdakatar da fahimta wa ala kulli shay'in qadirun sannan kuma yana da iko akan komi ba abinda zai wa Allah banga-banga ya rasa ya zai yi da shi, amma halittu dole in ka fi ƙarfin wani abu wani abu zai fi ƙarfinka, in ka gagari wani abu wani abu zai gagare ka, in ka shawo kan wani abu wani abu zai sha kanka. Wannan kai a matsayin ka na halitta, baka isa a ce kai ne ala kulli shay'in kadirun ba ba mai iya ɗaukar wannan sai Allah. Shi kaɗai yake da iko akan komi. wa ilmuhu la bidayata lahu domin ilimin Allah shi bai da farau wala nihayata lahu kuma bai da karau ilimin Allah ba farau bane ba karau ba sabanin kai da baka sani baka sani kuma wata rana zaka dawo baka sani ba ilimin Allah dama yana aiki kai kuma naka da bai fara aiki bai fara aiki wata ran kuma zai daina aiki to na Allah kuma ba haka bane ilmuhu kasa'iri mm, ina ne wala nihayata lahu ko ilmuhu kasa'iri sifati kar mutun ya ɗauka ilimin Allah subhanahu wata'ala ilimin ilin wato irin ilimin bayansa ne a ilmuhu iri sifati iliminsa yana daidai da sauran sifofinsa sifofinsa ma ba fararru ba ne kuma ba su da ƙarau kamar yadda iliminsa ba fararre ba ne kuma bai da ƙarau to haka ma sa'iri sifati sabitun lahu sauran sifofi gaba ɗaya waɗanda suke tabbatattu lahu gare shi su ma la bidayata laha wala nihayata laha an gane ko a ah. ah. fil azal tun fil azal haka suke kamar yadda Allah tun fil azal haka yake to haka iliminsa tun fil azal haka ikonsa tun fil azal haka sunayensa tun fil azal haka ma kowace irin sifa daga cikin sifofinsa sabitatun lahu fil azal an gane ko ma anna Allah la bidayata lahu fakazalika la bidayata li asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi azza wa jalla kamar yanda ya da farko ba ya da ƙarshe to haka sunayensa suke haka ainihin sifofinsa suke haka ayyukansa suke wa kama anna Allah la nihayata lahu fakazalika la nihayata li asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi jalla wa ana. wa huwa bi asma'ihi wa sifatihi awwalun bila nihaya da shi da sunayensa da sifofinsa gaba daya awwalun bila nihayatin tun farko suna nan ba kuma faruwa suka yi ba an gane ko wa huwa bi asma'ihi wa sifatihi al bila nihaya kuma da shi da sunayensa da sifofinsa su ne za su zama na ƙarshe kuma ba tare da ƙarshensu ya zo ƙarshe ba kai in ka fara kafin wani ya fara an fara kafin kai to shi Allah ba haka ne, in ka zama kai ne a ƙarshe wani ya riga ka tafiya to kai kuma za ka riga wani tafiya to shi Allah ba haka ba ne. komi ya same shi da shi da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa kuma komi zai bar shi da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa an gane aina muke na'am kama qala alaihi salatu wassalam antal awwal wa laysa qablaka shay wa antal akhir fa laysa ba'daka shay wa antal zahir fa laysa fawqaka shay wa antal batin fa laysa dunaka shay wannan ainihin malamin duniya gaba ɗaya kenan ya faɗi wannan shi ne yake jinjina wa Allah yake yaba masa yake sifanta shi da sifofin da ba mai irinsu yace an awwalu kai ne na farko Allah falaisa ka shay'un babu abun da ya riga ka fa an tal'akiru kuma kai zaka zan na ƙarshe falaisa ba ka shay babu kuma abin da zai zo bayanka ka wa an zahiru kai ne bayyananne saboda bayyanuwar ikonka bayyanuwar ayyukanka falaisa fawqaka shay'un babu abin da yake sama da kai wa antal batinu kai ne wanda yake ɓoye, ido bai ganin ka, ganinka duna ka shay babu wani abu boyayye kaman kai in ba Allah ba zai dau wannan sai Allah qauluhu da shi imam al-barbahari yace wal imanu bi anna Allah ta'ala qad alima ma kana min awwalid dahri wa ma lam yakun wa ma huwa ka'inun asahu wa addahu adda Allahu alima ma kana malam ibnul fawzan yace yana nufin Allah ya san duk abin da ya kasance ma ba ya shude fi zamanin sabiq a cikin zamanin da ya shude wa alamu ma yakunu ya kuma san abin da ke kasancewa fi mustaqbal nan gaba wa alamu ma lam yakun ya kuma san abin da bai kasance ba lauka na ko da zai kasance ma ya san kai fa ya kunu ta kaka da irin yanayin da abun zai kasance ya sani ba wani ya kasance ce oh shi kuma wannan haka ya zo a ya san dama da haka zai zo an gane ko fallahu muhidun ilmuhu bi kulli shay don Allah kewaye yake iliminsa iliminsa kewaye yake bi kulli shay da kowane abu Wani haza kala jalla sha'nuhu wa ruddu lama la'adu limanuhu an? shi yasa da kafirai suka ga bala'i suka ga masifa suka ce idan da za a maida mu duniya da za mu gyara aiki ya ce ina ni ai na san halinku na san yadda kuke da za a maida kuma da ba za ku yi komai sai irin abin da kuka yi da saboda ya san komi shi ya sa ya ce walau ruddu da za a maida su la'adu da za su koma limanuhu anhu ga wannan abun da aka hana su yi da sai sun koma suna yinsa kaga ba mai cewa ai ko an maka ma ba za ka canja ba a wannan sai Allah don ba mamaki kaga ya canja wannan duk wa'azin da za a yi masa wannan ba zai gyara aikinsa ba ka yi kuskure wannan sai Allah ne zai wannan hukunci ba mamaki kai din tarwatse shi kuma ya haɗu an gane don haka Allah kaɗai yake da ikon cewa ko an yi kaza ba za a yi kaza ba saboda shi ke yin kazan da kazan Allah ya ce da a ce ma za a maida su ɗin da za su komawa abin da aka hana su alimallahu annahum lauruddu don Allah ya san da za a maida su ila duniya a da su duniya la'adu limanuhu anhu da za su koma wa abin da aka hana su ɗin, ba za su tsaya daidai da alkawarin da suka ɗauka ba saboda ne saboda su ɗin Allah ya riga ya tsara su da haka ai lauruddu ila duniya da an maido su duniya fa innahum sayuduna lil kufri da za su koma wa kafirci ma anna ma anna auda ma anna auda ma anna audahu tare da kasancewar dawowarsu ila duniya lan ya kunu abadan duk da kasancewa dawowarsu din fa ba zai yiwu ba har abada don an bar duniya an bar ta ba a dawo dawowa to amma kaddarawa aka yi aka ce idan ma da kaddara za a dawo da su din to da ba za su gyara aikin ba sai sun koma kafurcin su irin na da duk da ma ba dawowa za a yi ba wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa ka'inun faqad kafara billahi azim ba haka albarbahari yace ba to malam yace abin da yake nufi man kasara ilman lahi duk mutumin da ya tauye ilimin Allah alal hawadithil lati taqau faqad ko faqad sai ya tauye ilimin Allah alal hawadithil lati taqau faqad akan abubuwan da suke kan faruwa kadai banda wanda za su zo nan gaba awai ai Allah bai san su ba tukunna to wala ya lamu ma huwa ka'inun wai Allah bai san abin da zai kasance ba qabla ihi kafin ya afku to wannan bawan Allah mai wannan aqida faqad kafara billahi ya fa kafurcewa Allah li'annahu jahada ilman lahi don yayi musu da ilimin Allah jalla wa ala wa jahada ihabata ilmihi ilmin lahi ya kuma yi musu da kewayewar da ilimin Allah ya yi wa halittu gaba ɗaya ba abu abin da halitta zai furta wanda bai Allah bai san shi ba ba motsin da halitta za ta yi wanda Allah bai sani ba ba intikali ko rujuki da halitta za ta yi wanda Allah bai san shi ba a haɗa kulla shay'in ilma ya kewaye komi da iliminsa jalla wa'ala wa asbata lillahi ilman naqisan kenan wannan bawan Allah yana so ya tabbatar wa Allah da naƙasasshen ilimi irin nasa don kai ne kake da naƙasasshen ilimi ka san abin da dai matarka ta haifa maka yanzu da namiji ne ko to amma baka san abin da kuma ɗayar za ta haifa ba in ta samu ciki ko ka sani baka sani ba to shi Allah ma haka kake so ka maida shi ya san abun da ya gani amma bai san abun da za a yi nan gaba ba wannan ya jahilci Allah subhanahu wata'ala da ikonsa da iliminsa fa huwa yakfuru bi don haka aka ce yana kafurta da haka duk mutumin da ya kaddara akwai abin da Allah bai sani ba to ya kafurta fa ilmullahi la yuhaddu ilimin Allah ba a masa doka ba a masa iyaka amma ilmul makhluq amma ilimin halitta fa innahu mahdudun shi ana masa iyaka mahama balaga duk yanda yayi yawa duk yawan ilimin mai ilimi halitta to sai ya samu abin da bai sani ba dole duk ilimin ne ilimi inda duk ya kai matuka na koli a fagen ilimi to akwai abin da bai sani ba amma ba Allah ba kam sai Allah shi yasa Allah din yace wa fauqa kulli bi ilmin alimun sama da duk wani mai ilimi akwai wani mai ilimin gabansa to amma Allah ba mai ilimin da yake gabansa wa amara rasulahu sallallahu alaihi wa wa sallama an shi yasa ya umarci manzonsa da ya rika cewa wa ce rabbi zidni ilman Allah ƙara mun ilimi domin kai ilimin bai kai matuƙa ba duk yanda yake duk yanda kake da ilimi to baka kai makura ba dole kana da tawaya sai ka samu wani a daji yana kiyo bai taba zuwa makaranta ba ya gaya maka abun da baka sani ba kwarai kuwa shi akwai ilimin da yake da shi kai baka da irin shi to shi yasa Allah yake fasalu ahlal bikiri, in kuntum la ta'lamuna watakila kai shehi malami ne ka kware kowane fanni aka bantaro na ilimi kayi shi kayi kuce ko sai aka zo aka ce to ana so ga fulawa a yi gurasa baka taba ganin yadda ake gurasa ba sai ka tambayi wanda ya iya gurasa ke ya ake gurasa ita ce alu a anan ita ce mai ilimin anan ba kai ba ko kana tafiya kai farfeso ne kana da ilimin ko'ina fanni-fanni amma baka iya gyara mota ba motar ka ita ce sai ka nemi bakanike wanda ko firamare bai yi ba ya zo ya shiga ya taƙwaƙule ta ya gyara shi ne alu zikiri a nan shi ne masani ta wannan fannin ko to fasalu halar zikiri ma'abota sani na kowane fanni su za ka tambaya in kana so ka san sunna nemi malaman sunna in kana neman bidiya tafi wajen yan bidiya? ko ba gane ba yawwa in kana so ka ji sirrin kafurci shiga cikin kafurai in kana so ka ji sirrin musulunci shiga musulmai in kana son al'ada ne ni tsohuwa jahila ko ni tsoho jahili to za ka ji al'adu don su suna da ilimi a nan ka ji camfi kala-kala in kana so a gaya maka ƙa'ida ta addini ne ni malamai an fahimci a fasalo ala zikiri in kuntum ta lamuna. kowa fannin da ya sani shi za a tambaye shi wa fauka kulli dhi ilmin alimun don sama da kowane mai ilimi akwai mai ilimi kuma sama da shi a fannin da kake ji da shi din akwai wani sama da kai to Allah ya mana dace ya dora mu akan daidai <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam duk duniya shine malami na daya amma duk da haka Allah ya ce masa to ka rika neman ƙarin ilimi gun Allah ka rika cewa rabbi zidni ilman Allah ƙara mun ilimi Allah ƙara mun ilimi ƙara mun ilimi kaga shi waye mai karantar da shi dama Allah kai kuma fa bawan Allah za ka samu ka je ka rika tambaya kuma ka rika roƙon Allah ya ƙara ma sabati a cikin wannan harka. Kuna ganewa? Zuwa makaranta akai-akai koyi da wannan ne daga manzon Allah. Manzon Allah aka ce masa ka rika cewa rabbi zidini ilman. To kai kuma ka zo ba ka bi ba fannin da ka ƙware sosai a cikin fannonin musulunci ka daina karatu. ba ka zuwa kuma in an ce na annabi ka ce ga mu ba gaskiya ba ne na annabi kullum za ga yana gane wace hanya annabin ya bi sallallahu alaihi wasallam don shi ma ya bi shi ya sa baya jin ƙiwuyar bin hanyar makaranta don me yana neman ƙarin ilimi kullum musulmi bai ƙoshi da ilimi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi ilimi bai isar ɗan adam sai ran da ya kwanta dama sai ranan da ya ga ya shiga kabari tukunna to daga nan kuma shi kenan ba maganar kuma ƙarin ilimi sai kuma sakamakon abin da ilimin ya aifar masa daga nan kai kuma to amma mu yanzu haka kawai daga ka fara gane inda baki yake kaɗan sai kaga ka watsar wai kai shi kenan ai yanzu ai ko yanzu an samu na sallah sallah ce musulunci kawai eh Allah subhanahu wata'ala fa sai cewa yi laisal birru ko an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi kaga aka shiga aqida addini tukunna sai aka fara da aqida amana billahi wa wa wa wa wa wa sannan wa qama salat fatar zaka wa wa wa sai aƙida ta ka hutukun na kafin kake samun wayannan ɗin su sallah su zakka su azumi su samu karbuwa bayan da za a yi baka da aƙida a samu sallar ka tana da kyau hajjin ka yana da kyau don ba zai yiwu ka yi su don Allah ba kamar yadda Allah ya karantar da yadda manzon Allah ya karantar ba saboda rashin aƙida sannan kuma za ka rabu da camfe-camfe da ainihin tsurke-tsurken da za ka rika tsurkawa cikin rayuwarka wanda kuma sun haramta suna zamowa shirka baka sani ba saboda baka da aƙida kai kana nan waje da musulunci kana tsammanin musulmi ne kaga aka ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba wai ne kawai kun zama musulmai ba ku kalli gabar ku yi sallah in kuna gabar da yamma da kaba ko ku kalli yamma ku yi sallah in kuna gabar da kaba ko ku kalli arewa ku yi sallah in kuna kuduncin kaba ko ku kalli kudu ku yi sallah in kuna arewacin kaba ba shine kun yi addini ba a sai kun tabbatar da imani ya zauna aqida mai kyau sannan kun gane waye Allah tauhidi ya zauna ku gane menene ainihin aƙida ingantatta wajen tauhidi ku gane shirka ku gane bid'a ku gane sunna to a nan fa idan ka zo za ka yi sallah za ka san wa kake wa sallar kuma sallar da kake yi din karantarwar waye hajjin da kake yi don wa kake yi ya ake yin sa karantarwar waye hajjinka abin nan zakkarka ya ake yi wa ya karantar da hakan kuma don wa ake yi wannan sai in akida akwai ta in ba akida kawai sai kai ta yin ka ga dama kana iya ma in ba ka da aƙida an ɗan samu kawai haka nan an fara ba ka gama ƙawa'idi ba ce eh to ai ka yi komi ka fa zan farillun sallah ai da sunna da na alwala da sunna duk mustahabi ko eh to karka damu karka zurfafa ilimi za ka halaka to wanda ya gaya maka haka so yake ka zauna ka maida shi kamar shi ne Allah komi ya tashi sai ka ruga gunshi da ko yanka mutanen nan so suke yi ko ragonka zai mutu sai ka nemo su kaza za a ga yara suna rike da ita daga wata unguwa ana tafiya hmm. wai za a kai wa malam ya yanka musu kaza dan da zaka ci kaza dole sai gari ya gani ana rike da ita za a je malam ya yanka ku kai malam ya yanka mana kaza duk yawan gidanka ba mai iya yanka kaza an maida ku kamar yau kuka tuba eh ai ko yau ka tuba in ka zo sai a ce ka ce bismillahi ka yanka kawai tunda musulmi ne kai amma wai kawai komi har gori suke yi wa mutane ba, mutane ba ku san Allah ba mu ne muke muku suna mu ne muke daura muku aure yaushe ka daura mana aure ka jagoranci addu'a dai wajen daurin aurenmu amma masu daura aure da wakilin ango ne ko ango da waliyin mace su suke daura aure amma da ba karatu sai aka ɗauka malam ne ya ɗaura mata aure malam addu'a kawai ya jagoranta aka yi shi ma ba shi kaɗai ya yi addu'ar ba ya jagoranci <laughs> addu'a ne amma auren an shaurari sigar masu siga ko? ina neman auren wance agunka a matsayinka na waliyinta akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na aurar maka ita akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to na karbi aurenta a bisa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah shikenan ta zama mata safa an daura aure to mala a taimaka mana da addu'a Allah ya wa abun albarka to jama'a mu yi wa annabi salati sai ayi addu'a shi ya daura auren har gori fa suke yi wai ba zai je daurin auren ba don wannan yaron bai da kunya to don Allah don annabi kwanta ja filo in dai wali ya zo ni zan karbi aure na ba shi nan ba kuma ga jama'a sun taru ga waliyinta ya bani na karba jama'a kun shaida eh karma kowa ya ce komai ku tashi ku tafi auren yayi menene aka ce za mu ji nan a babin da yanzu za mu ji sharuɗan auren insha Allah kaɗan to don haka anan ka ce rabbi zidni ilman in dai kana mabiyin manzon Allah ka rika neman ilimi kullum kar ka ce ilimi ya ishe ka ka rika neman sa ka zama mai karɓar sa ko mai bada shi ko da yaushe kun aliman aw muta'alliman kada ka zauna kai ba mai karɓar ilimi ba kai ba mai bada shi ba mai bada ilimi kullum ilimi yake karawa in kana da littafi uku kana karantar da wasu shi to in sha Allahu baka ankara ba za su zama uku ba tare da wani malami ba kana da littafi uku kai kana karantar da shi wata rana za ka samu wani littafin ka karanta shi ka ji ka iya shi su zama hudu kuma ba wanda ya zo ya karantar da kai wa ya ƙara maka ilimin Allah rabbi zidni ilman karantar wadda kake yi kai ma karatu kake me ilimin da bai karantarwa kansa yake wa mugunta wata ran sai ya lalabo ya ji kamar malami malami kamar ba malami ba ƙwarai kuwa amma in kana karantaswa insha Allahu kullum ilimin ka daɗa ƙarfi yake yi to amma ɗalibai sun kasa gane haka kana ɗalibi maimakon abokananka ku zo mu yi nazarin littafi kaza ku zo ku zo da littafi kaza zan rika gwada ba ina karanta mana to alhamdulillah duk lokacin da kuka zo maimakon temple sai ka rinka karanta muku wannan littafin wa'anda su ba alheri ya damu su ba za ka ga sun daina zuwa gun sai kaga Allah ya tace yaniza Allahu al min at tayyibi sai kaga Allah ya ware mummuna ya barku da kyawawan zalla sai kaga kuna tai kuna tai kuma a lokacin za su yi sha'awar ilimin su ma sai kaga kuma yanzu ilimi ya haɓaka shi ma wancan a gefensa yana yin haka wancan ma yana yin haka wancan ma yana yin haka sai kaga Allah ya taimaka kyawawa sun ƙaru. amma ka zama mai ilimi mai neman ilimi kullum in ka dawo sai ka rufe ilimin sai ka je ka zauna a yi ta aikin banza da kai temple din da wa'inda ba sa karatu nan ne wurin hirar ka tare har ma kai ne kwamanda wani lokaci wani kuma kafin ya tashi daga makaranta ya kagara butsur butsur butsur ya tafi wai temple zai je shi in bai je wannan temple din bara nan ji yake kaman bai rayu ba zai je ya samu latest ya sabon taɗi ai akwai wata hirar da kila yau za ta samu har ba akwai wanda in bai zo baran nan temple din bai karko shine shaidanin gum to kai da kake neman ilimi ko da yaushe kana zuwa kwakwalwarka tana rushewa da surutan banza to yaushe ilimi zai karbi rabbi zidni ilman ka rika neman Allah ya kare ka da ilimi kuma ka rika neman abokanan ilimi yan uwa abokan ɗaliban ilimi su zama su ne abokan hirarka fallazi yahuddu ilman lahi wanda yake iyakance ilimin Allah wa ya ya alamu kaza wala ya alamu kaza wai ya san kaza bai san kaza ba kafirun billahi wannan ya kafurce wa Allah li'annahu tanaqasahu wa jahada umuma ilmihi bi kulli shay'i yayi musun wato ya nakasa iliminsa kuma yayi musun gamewar da yayi wa sanin komi Allah subhanahu wa ta'ala ya san komi sai ka ce a'a akwai abin da bai sani ba to Allah ya kare mu qala al muallif rahimahullah wala nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin wa sadaqin qalla aw kathura wa mallam ya kulla laha waliyun fasultanu waliyu man la waliya la yace la nikaha illa bi waliyin wannan matsala ce fiqhiyya amma ya kawo ta saboda ne saboda matsala ce muhimmiya mabiya sunna ba su bar matsala aure a baya ba shi yasa ya kawo ta don ya tabbatar maka irin aƙidar mabiya sunna a aure ga yadda take la nikaha illa bi waliyin ba aure sai in akwai waliyi wa shahidai adlin a samu shaidu adilai biyu in dai ga shaidu adilai sun shaida auren wane da wance wane ya ba wa ya bai wa wane wance aure wane kuma ya karbi auren wance a gun wane waliyinta su biyu sun shaida wa sadaqin ga kuma sadaqi ya bayar kalla au katura kaɗan ne ko mai yawa domin sadaqi yana da yawa yana da kaɗan to ko kaɗan ne ko mai yawa domin mai yawa abunka abun wani kaɗan ne ko wa mallam ya kulla waliyun wacce batta da waliyi fato ya za ta yi fasultanu waliyu malla waliya lahu shugaba ya ba da aurenta shi ne waliyun wacce ba ta da waliyi ko na'ibinsa to wannan abin da to shi imam Har ya kawo ga abin da yake yi na ƙarin bayani don ka gane manufar shi wannan malami hazihi matsala fiqhiyya yace wannan matsala ce fiqhiyya wahiya bayanu shuruɗi sihhatin nikahi wanda take bayyana sharuɗan ingancin aure inda jumhur a wajen mafiya rinjayen malamai gaba ɗaya. Wa minha an ya kuna bi waliyin daga sharaɗin aure a ce an samu waliyi wa annal mar'ata idan aka ce ga mace la ta'qidu li nafsiha to fa ba za ta daurawa kanta aure ba mace ba ta daurawa kanta aure amma kai za ka daurawa kanka aure za ka iya zuwa ka samu malam Musa ka ce na zo neman auren wance yarka sai ce to na baka auren yata wance to na karbi aurenta sai a ce to alhaji kun shaida eh malam muhammad kun shaida eh to jama'a kun shaida eh mun shaida to alhamdulillah sadaki ba e eh, a gashi kaza na bata to alhamdulillah aure ya dauro aure fa yayi fa shine auren wa min shurubihi ishadu don yana daga cikin sharadin a shaida ba a auren munamuna aure irin na wato nuku-nuku ku daidaita ku kadai ku sasanta ku shirya nawa za ka bani kaza ku kadai <laughs> aure ne ba shaidu to ba a yin sa haka al-ishadu alal aqdi shaidu lalle a same su an samu shaidu akan ɗaurin aure fala ya aqidu aqdan sirran ba a ɗaura aure a asirce laisa shi shuhudun wanda ba ya da shaidu ba a auren sirri in aka ce auren sirri to auren munafurci akai wato a bisa sunnar shaidan kenan famin mazhabin musulmi na ilanun nikahi mazhaba ta musulmai to sanar da aure ake yi a sanar da shi kowa ya san shi a masallaci a ce ana ɗaura auren wani da wance jama'a shikenan kowa ya shaida aiko shikenan ga kuma wani ya bada ta wani ya karba kowa ne ya karba masa ilalun nikahi sanar da aure mazhaba ce islamiyya wa mas'alatul haka ne ko na tafi wani wuri wa mas'alatul wali muhallul kilafi to wali fa muhalli ne na kilafa al mashhur al mashhur ala annahu la budda min al wali min wali dole ne waliyi kam a same shi dole ne wa inda al hanafiya akwai wasu daga cikin masu iddi'a'in hanafiya mazhaba hanafiya suka ce annahu la ta an tuzawwaja al-mar'atu nafsaha biduni waliyin wai babu laifi mace ta aurar da kanta ko da ba ta da waliyi lakinnahu mazhabun marjuhun malam yace sai dai fa wannan mazhaba ce da aka rinjaye ta tuni ba aiki da wannan mazhabun marjuhun yukhalifu dalil don ya sabawa da dalilai ya saba wa ayoyi ya saba wa hadisai liƙaulihi sallallahu alaihi sallam don ga abun da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi sallam. shi kuma wancan ya yi ƙiyasinsa kawai ƙiyasi ana yin in an rasa nassi amma ga nassi ba a maganar ƙiyasi don haka wala la nikaha illa bi waliyin in ji manzon Allah babu aure sai da waliyi wa shahidai adlin sai da shaidu adilai wa qawluhu fil hadisi al-akhar kuma manzon Allah ya faɗa a wani hadisin daban la tuzawwaju mar'atu mara mace ba ta aurar da mace mace ba ta bada auren mace don kina da yarki ba za ki ce ke ce waliyyarta ba ko kina da ƙanwarki, ba za ki ce ce waliyyarta ba ko kina da jikarki ba za a ce ke ce waliyyarta ba ko kina da mahaifiyarki ba za ki zama waliyyarta ba mace ba ta aurar da mace in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tuzawwajul mar'atu nafsaha kuma mace ba za ta aurar da kanta ba to ina waccan magana za ta samu shiga eh tun daga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga mace tana aurar da kanta to auren na shaidanci ne nan ne za ta ce nawa za ka ban ta ga dama ka darje ta yarda to wannan aure ne wannan zina ne don haka lallai mace ba ta aurar da kanta fa inna zaniyata mace ci. mazinaciya hiya allati tuzawwiju nafsaha ita ce mai aurar da kanta ku biyu ba a son kowa ya ji auren eh to musulunci kuma so yake kowa ya ji inda ya aure ne ayyuma imra'atin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da naka haɗe gairi izni waliha tayi aure ba da izinin waliyinta ba fani kahu ha batilun batilun batilun har sau nawa sau uku aurenta ɓace yake ɓace yake ɓace yake hatta walau qala bi sihhatihi man qala min al-fuqaha ko da ka ji wani daga cikin fuqaha'u wanda yace auren ya inganta to ka ce batilun batilun batilun saboda haka manzon Allah ya ce don me shi yayi hakan din ne an ijtihadin ko an ijtihadin saboda ijtihadin sa da yayi kiyasi fa innal ibrata bid dalili amma yana lura da dalili ne ba da ijtihadi ba wali haza nassal mu'allifu don haka shi wannan malami mai wannan wallafa ya sanya nassi ala hadhihi almas'alati akan wannan mas'ala ma annaha fiqhiyya duk da cewa gefen fiqhu ne don me ya kawo ta li bayyana anna hadha huwa almazhabu sahihu don ya nuna wa mutane yin hakan shine mazhaba ingantatta malaman sunna tun farko suka tottoshe dukkan wa'yansu hanyoyi da za a saba wa sunna wanda dukkan wa'yansu malamai da suke ta kawo wa'yansu ƙofofi na sassauta wa jama'a malaman sunna sai su kawo su kakkanye su da dalilai tun da daɗewa ba don haka ba yanzu da abun ya yi yawa mace ta ga dama kawai ta ce to na yarda da kai mu yi aure yanzu ba ku gani ba a gefen dukkan yankin da sunna ce take aiki an daina auren mutu'a amma yanzu haka idan ka shiga cikin 'yan shi'a za ku je taro kawai in ka ga wacce ta ma sai ku yi aure sai ku yi aure duk kwanakin da za a filin taro aure nawa sadaki kafin taro ya kawace sai ku shirya auren taro ka biya ta kawai da ita za ku rika kwana in an gama hargowan taro kowa ya tafi garinsu shi kenan in ta ciki in in ta ciki in a wannan ɗan tsakanin ne ta gane daga wannan ba ta jini ba to wane ne da muka yi auren mutu'a da shi ɗanka ne dama ka san su sun san juna yawanci eh Eh, ɗansa ne kuma su ba abun kunya ba ne ma ɗansa ne ai wannan auren albarka ne wannan a taron abu kaza aka samu yaron nan e a muzahara da aka yi aure kaza ne muka haɗu muka yi muzahara eh sai a sa masa zaharar din ko kaza ko kaza wai shi mai bayyana addini ne a ba wai duk mai suna wannan haka yake ba karkace da ɗanka nake ko kai an gane ko ba muzahara an je bayyana bayyana ra'ayi ba to sai aka aike shi to an tattake harkoki ka'idodi an tattake su kenan to lokacin tattaki to yanzu wannan zaharuddin din ne ko baɗinuddin <laughs> to Allah ya kare mu to don haka shi yasa kuke ga malamai ba su zauna ba da dadewa suka kakkange irin waɗannan ƙofofi yace abinda shi malam yake nufi anan namkin yauwa wannan ita ce mazhabar da wacce take sahihiya wa huwa mazhabul ladhi alayhi al-jumhur wanda kuma dukkan mafiya rinjayen malamai suke kai ahlul ilmi masana allazi tadullu alayhi sunnah annabawiyya wanda sunna annabawiyya take nuni akai li ajali an tam an tambabida an kihatul muslimina don auratayyar musulmai ya haɗu ya zama alƙibla ɗaya wala ta da kuluha a sirriya banda auren sirri ya to ya hakan take hato shi kenan banda irin wannan asiriya wal itiyalat banda kuma irin wanda za a yi a munafufurce ko wanda za a yi a wajajen ihtilafalat wurin taro da shauransu kawai ku haɗu ku ɗaura aure tsakaninku da ita wannan ba don musulmai sun dage ba yanzu da an yaɗa wannan ƙa'ida ana na ana tayinta don tana da daɗi tana da sauƙi a bal ce sam ta zai hatan alaniya aure za a yi shi a sarari a bayyane fa'innal an kihata domin auratayya min ahammil umuri yana daga cikin muhimman al'amura a rayuwar musulmai. Li'annaha ban yani ko menene ne kam? Yan bani alaiha usur domin da shi ake gina iyalai. to kaga ya kamata gina su akan tsarki don da haka ake gina usur iyalai wayan bani alaiha zarari anan ake gina zurriya ya kamata zurriya ta zama asalinta yana da kyau wayan bani alaiha annasabu dukkan nasaba anan yake ginuwa wane dan wane dan wane dan wane jikan wane jikan wanci ko nasba wayan bani alaiha ashaddu min zalika istibahatul farji abinda kuma yafi ginawa yake tabbatarwa wanda ya fi komi ma ƙarfi shi ne halattar da farji domin idan ba an yi shi da ƙa'ida islamiyya ba farjin ta haramun ne a gunka naka haramun ne a gunta fala budda min biɗis shar'iyya dole ne a samu wabida wacce take shar'antatta li nikahi wajen ɗaura aure alwarida wanda ta gangaro min al-ahadisi wa fil ayati daga da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma ayoyi na alqur'ani qauluhu wa sadaqin qalla au kafura maganar imam al-barbahari da yace da kuma sadaqi bayan wali shaida sadaqi kuma qalla au kasura amma sadaku falaisa shartun shi ba sharaɗi bane a lokacin a ce in ba sadaki ba a ɗaura aure lallai dai ya zama za a bayar ana iya idan kun daidaita da ita waliyanta sun amince ka yadda a ɗaura aure na tafwim sadakin sai da kaka eh ko sadakin sai shanu sun dawo ko ko sadakin sai mu da ka kai dabbobi ta dawo eh, eh kudi sun zo san bayar amma a daura auren ba damuwa shaidu su shaida an daura aure amma tafwi zai ba ta sadakin bai bayar ba za a iya yi ko sai wata bi tan ba damuwa to ai tafwi aka ce sai dai ka tabbatar yana kanka dole kuma ka bada shi yawa in baka bayar ba haramun ne a kanka ana binka a lahira sai ka biya in kuma ka kulla a ranka ba dai an daura auren ba biya ba zan bayar ba to zina kake yi in a kullawarka ba za ka bada ba ita sunna kake kai take yi kai kuma zina kake yi amma in kana da kudurin za ka biya sunna kuke yi lallai ya ce shi ba sharaɗi ba ne ina muke falaisa sharɗan lakinnahu wajibun sai dai faka sani wajibi ne yawwa wali haza law aqada biduni sadaqin sahhal aqadu da za a daura aure a lokacin ba sadaqin auren ya inganta walakin yufradu laha sadaqul masilatiha za a kulla mata sadaqin tamkatta tsare kunta nawa aka ba su kaza to in ka samu kaza za ka bayar in lokaci kazan da ka ambata ya yi kaza za ka bata to na yadda shi kenan sai a ɗaura aure don kuma wajibinka ne ka bayar li'anna haza haƙƙun laha don haƙƙinta ne ba dama mace ta ba da kanta kyauta ko mai ita ya bata ta kyauta kamar yadda da aka rika ba da ‘yan mata sadaka. aka kawai ya rika 'Yan sadaka na am wai ita 'yan sadaka wai sadaka shi ‘ya'yansa duk sadaka yake bada su ba a bada mutum sadaka ba a bada mutum kyauta ba a sai da mutum inda ba bawa ba ne ba a sai da ɗa ba a kyautar da ɗa ba a sadaukan da ɗa ka ce na baka shi sadaka na baka shi kyauta ko na baka na saida maka mace fa kenan na saida maka ita kaza kuma ya ce ba baiwa ba ko kuma na baka ita kyauta ka je ka zauna da ita matsayin mata ko na baka ita sadaka ka je ka zauna da ita matsayin mata wannan duk bai halatta ba sai dai a daura muku aure na aurar maka da ita sadakin kuma na baka sadaka gashi ka bata ko kuma na biya maka yana iya cire sadakin a jihun su ce na biya ma sadakin sadaka amma aure aka makaurar maka aka yi sadakin kuma a baka shi sadaka ka bayar amma ba wai kaje an baka sadaka ita ba a baka komi ba to ai farjinta ne ita ne da haƙƙin a bata ya za a bada ta sadaka ba a baka komi ba haramun ne in har ka kai so ka kai ka kyautata mishi saboda ka ga almajiri ne ko wani abu ka masa auren sadaka amma ka tabbatar da ka ba ta sadaki yattaka don sadakin dama ba kai za a ba ba ita za a ba to in kana so ka kyautata masa sai ka ba ta sadakin ko ka ba shi ya ba ta shi ne sai ka ba shi sadakar sadaki amma ba sadakar ƴar ba a fahimci wannan yauwa karka ce ba sadakan kwata-kwata sadakar sadakin za ka yi amma sadakar ƴan ba za ka yi ba don in sadaka aka baka to fa ba dama ku rabu kenan an riga an bani ke yadda na ga dama zan yi da ke ko an ban kyauta ko an sai dama za a rabu to an aurar ma ne aure kuma yana iya mutuwa kuna fahimtar abun ko to don haka shi lallai sadaki za a bada shi ƙalla au kasura ko da yawa ko kaɗan wajibi ne kuma ba sharaɗi ne a lokacin ba ana iya yin ajali ana iya yin tafwizi wali haza law aqada bi law aqada biduni sadaqin sahhal aqadu idan da za a yi ba sadaki a lokacin ya inganta lakin yufradu laha sadaqu masilatiha za a yi mata sadaki daidai da tsare tun ta yadda aka yi musu kada ita ta je ba sadaki yauwa ko ma da sadakar kake so ka masa to sai ka ba ta sadakin daidai da yanda aka wa kowace ya tamkata. sai ta tafi to ka ba shi sadakin sadaka kenan ana ganewa to amma da fa kawai cikuikuya ta ake a kai wa mutum ita ba a ba ta komi ba to wannan kuskure ne li'anna hadha haqqul laha domin haƙƙin ta ne ba haƙƙin ka ba kai uba qauluhu wa man lam yakul laha waliyun wacce ba ta da waliyi fato fasultanu waliyu man la waliya lahu malam yace waliyi shine shugaba ga wacce ba ta da waliyi shugaba zai zama waliyinta la budda min alwali don dole ne ba makawa sai an samu wali a aure wal waliyu huwa asba shine a samu dangi na azzauja na matar gefen ubanta al-aqarib na kusa da ita fal aqrabu minhum wanda yafi kusa da ita gefen ubanta nan ne ake waliyai ba gefen kawunnai ba ana ganewa waliyai gefen ubanni nan ake samun waliyai ba dangin uwa ba dangin uba su ne waliyai ba dangin uwa ba dangin uba ana fahimta daga kan uban abin da ya gangaro anan ake fudda waliyi fal minhum abuha wanda yafi kusa da ya zama waliyinta na farko babanta ko kuma ya wakilta wani kai babanta ne sai ka ce wane ba damun wance aure Ya yi don kai ne ya wakilta amma na fahimtar yadda karatu yake tafiya ko to mafi kusa dai shine babanta sun majadduha ko kakanta in ba babanta baban babanta fa ala ko da ya yi tudu baban babanta baban baban babanta baban baban baban babanta baban baban baban baban babanta uban uban uban uban babanta to ko da sun yi bisa za a samu a ta tafiya a haka an gane ko shi ya sa malam ya ce ko da ya yi bisa wa in ala sun mabnuha sannan wanda ya fi kusa gefen nan kuma sai ɗanta ta girma ta manyanta tana da ‘ya'ya kuma za tana so ta yi aure ɗanta zai aurar da ita na zo neman auren wance a wajenka to zan aurar maka da ita amana za ka aurar da ita yi eh, kai ɗan domin ɗashi ya fi cancanta da ya aurar da uwarsa. Allah ba don ka san ba za ka ba ta wanda zai ba ta kashi ba ko wanda zai wahalar da ita ba ko ni gumin tsoho jahili ba Tun tunda mahaifiyarka ce kaga za ka zaba mata na gari ko saboda kai kanka idan ka je ka ga mijin mahaifiyarka mutumin kirki za ka fi jin daɗi wannan fa shine baban nawa da nake gaya muku wanda ya aure jatumar tamu eh. to amma in aka samu wani tsohon abin nan aka kara mata kaga kai wata rana in ya zo wuce ma ce ka san shi ne ce a can a unguwa kaza yake ai ba za ka ma yadda ka ce shi ne to shi yasa aka ce da an yarda ya zama waliyin uwarsa don ba zai maka zaben tumun dare ba an gane ko shine ibnu ha ɗanta ina muke na'am wabne ibni ha ko ɗan ɗanta wa inna zala ko da ya yi ƙasa ɗanta ai baya na sai jikanta to ai shi ma babu sai jikan ɗanta to ai babu shi to sai jikan jikanta to ai babu sai jikan jikan jikanta <laughs> wa in nazala haka malam ya ce malam musa sun makuha in babu wa'in nan ba uba ba kaka ba ɗa ba jika to a kuwa ɗan uwanta yayanta ko ƙaninta a shaƙiƙ uwa ɗaya uba ɗaya in akwai summa akuha li abin in babu shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya to ɗan uwanta wanda suka haɗa uba ban li abli ba wanda suka haɗa uwa ba wanda suka haɗa uba li abi summa ammuha daga nan kuma sai baffanta in ba uba kakanni in ba kakanni yaya in ba ‘ya'ya jikoki, in babu jikoki sai aka ce suwa ‘yan uwa shaƙiƙai, in ba ‘yan uwa shaƙiƙai li'abbai, in ba ‘yan uwa li'abbai baffanni. Wato shi ba kuma baya yake. Ba yake. Ko kan gaba muke sashi. Baffanni shi ne summa amma sai baffanta shi ma baffan ashaƙiƙu. wanda suka haɗa uwa ɗaya da uba ɗaya da babanta, shaƙiƙin babanta, sun ma'ammu hali abin in babu shi to sai a nemi li'abin babanta wanda suka haɗa uba da babanta, babanta ne wanda suka haɗa uba. amma idan ga babbanta wanda uwa ɗaya uba ɗaya da babanta to shi zai ya kamata ya zama waliyi idan kuma babu shi to a nemi wanda suka haɗa uba banda wanda aka haɗa uwa kawai wanda aka haɗa uba an gane ko to a wa inna zala koda yayi ƙasa shi ma ba za mu yi lissafi ba an gane ko to ina muke ne na'am summa ibnu an summa ibnu ammiha ash-shaqiqu sannan daga nan sai ɗan ta shaƙiƙi ba babbanni ai to akwai ‘ya'yan babbanninta Eh. to ina ɗan babbanta wanda uwa ɗaya uba ɗaya suke to ɗan babbanta shaƙiƙi shi zai zama waliyinta tukuna sun mabnu an mihali abin in an rasa shi sai a samo ɗan babbanta shaƙiƙa li abbi ɗan baffa li'abdi an gane ko to haza huwa waliyul mar'ati wannan fa shine waliyin mace fa'iza udira idan iza haka ne kuwa anna imra'atan laisa laha waliyun idan aka ƙaddara ga wata mace ba ta da waliyi ba ubanni babu ‘ya'ya, ba ‘yan uwa, ba bafanni, ba ‘ya'yan baffanni. Laisa laha waliyun min asbatiha daga cikin danginta fahazihi ya tawalla hassultanu, wannan wanda zai mata walittaka shine sarkin gari, shugaban gari. Auman yanubu ani sultan ko kuma na'idin sarki. wanda suke wakiltar ayyukan gari kamar ya ɗora wani wakilinsa a unguwan nan to nan mai unguwar wakilin sarki ne a nan waccan ma tana da sarki yana da wakili a waccan unguwar can ma yana da wakili a kotu kaza yana da wakili mai yin shari'a a madadinsa alƙalai duk wakilan sarki ne ana ganewa ko to shine wakilin sarkin ko sarkin ko man yanubu ani sultani ko wanda yake wakiltar sarkin wa huwa alqadi fil mahkamati shine kamar alkali a wurin a kotun hukunci amma ba wai kawai a je a same shi a gida ba shi ma sai ya zo kotu sai a daura auren a kotu to anan shari'a ta daura mata aure an gane ko sarauta ce ta daura auren yayi fala budda an yakuna lin nikahi dawabidun dole ne a samu rabi'a da ta haɗo auren ba a aure haka kawai sake ba rabi'a, wanda za ta kulla auren ya haɗu ya samu asali wala ya kunu fawda bi hasbi ahwa'in nasi wa shahawatihim ba a yin aure fawda a kyale shi kara zube haka nan kawai sakaka bi hasbi ahwa'in nasi gwargwadon yanda mutane suke so kawai da kuma gwargwadon yanda suke sha'awa kawai su yi abunsu shari'a ba ta yadda da haka ba an gane ko ƙarar mu'allif to ƙa'idodin kuma dama da rage su a baya ke so shi ke nan shi ne aka ce maka ai waliyai ba a jikin shi ne na ce muku ba a gefen kawo suke ba su ba ƴan gidansu ba ne ai ana ba to ko gado kana gani ana tafiya a yau gado a wancan gidan ne amma aure ana ya eh, ai to ai ba wai an ki bane ai ana so a ce maka ko da ba ku haɗa dangi ba ma ai ka iya wakiltawa ba wai ya haramta ba ne masu ƙarfin aka lissafa ma ka gane amma idan akwai wa'ancan su ake so su yi idan babu su kuma kowane musulmi daga cikin musulmai in aka wakilta shi ta wakilta shi ta ya daura mata aure in ya daura mata ya yi ka gane yau amma menene shari'a ta fi sani daga wane in babu shifa sai wane in babu shifa sai wane ina zuwa na da abin da ya shafi kan da aka ce da zaƙin kamar tsarifin ta kuma a dubi yanayin ai akwai wata 'yar gidan sarki ma shekarun su ɗaya tsaranta ne misalin su ɗaya eh to kuma ai tamkar ta aka ce ita ma gimbiya ce 'yar sarki waccan yar sarkin da waccan zar sarkin nawa aka ba da sadakinsu kaza kaza to ita ma haka za ka ba ta, in Allah ya kai mu ka yadda na yadda to ita ma fa wannan ta haddace Qur'ani kuma tana da ilimi kuma haka wance kuma sadakinta kaza aka da, haka za ka ta. a ni ba ma haka zan ba ta ba ni kaza ma zan ba ta. ka ƙara wannan kuma ba iyakance ba ka ga dama ka ɗora sama da na kun ta man ba a so ka kasa sai in ita ta ya afe ta ce ta rage maka ka bayar da kaza amma ba ta rage ba ta ce ita ba za a kasa mata da yanda su wance su wance ba da me su da wance suka fi ni da kyau ko da ilimi da me suka fi ni to amma in aka duba sun fita kyau eh. sun fita ilimi eh. sun fita natsuwa eh. to dole ne a ce akwai bambanci eh tamkatta now ta yau yau lallai ba mara ba da babo Na ina ji eh To to yace mace tana son aurar mutum bai da kuɗi ita kuma mai kuɗi ce tana iya bashi kyautar kuɗi sannan kuma ya zo ya aure ta daga baya ya ba ta sadaki cikin kuɗin <coughs> ya halatta Don saka da amma sai ta bashi sama da sadaki har da jari na'am domin abu aka baka shi kyauta to naka ne yanzu kana iya yin komi da shi hmm. a wannan kuma kai ka jiyo na'am Hmm. to haramun ne a kawo mace sadaki ba a nuna mata ba ba a gaya mata ba kawai a yi sayayya da shi ta tafi kawai ita tana can gadon aure ko kuma kun cinye mata sadaki wannan haramun ne to amma idan mutum mahaifinta din mai karamin karfi ne aka ce to ka sadakin ki an kawo ya kika gani kin ga yanda muke a kai ki haka ko a saya miki gado da shi ita ce a sai mun gado don gadon naka ne tunda nata ne gadon ko mutuwa ta yi fa ‘ya'yanta za su gaji gadon magada duka suna cikin gado don ba za ku karo ɗauko kayanta ba in ta mutu ku zo ku dawo da shi gida ku ce kayan ‘yarmu mun kwaso eh. a kayan gado ne don kayanta ne to idan aka yi haka a matsayin babu aka saya mata abu ita aka sayawa za mu saya miki kaza da shi ya kika gani a ni gaskiya ni ba na son kaza ni a bani abu kaza nake so in saya ko kuma in saya mun za ku ku saya mun kaza nata ne sai in ta faɗi shirme in shirme ne kuma saboda karancin hankalinta ce a wannan ba za a yi ba ga abin da za mu yi miki wanda zai amfane ki an gane wannan yawa to amma idan kai uban kana da hali ya kamata ka yi wa ‘yarka komi sadakinta kuma ka bata ko kuma ka saya mata wani abu mai karuwa shekarunta na karuwa iyali na taruwa dukiyanta na karuwa in akwai hali ko kuma ka bata in ta je can ta yi sana'a da shi ko kuma a saya mata wani kayan sana'a wanda in ta je ɗaki ta rika sana'a da shi ko irin su keken ɗinki da abin da ya kamata haka ko kuma a bata ta yi jari tana ɗakin mijinta tana sana'a ya zama na dai ita aka ba sadakin haƙƙinta ne to amma idan babu ba yanda za a yi in ba yanda za a yi wannan shi kenan sai a saya mata abinda za a saya mata na kayan ɗakinta da shi ɗin saboda kai babu amma tare da gaya mata ba kamar yadda ta ce ba. Nau ba. Eh. Hmm. Wasu sai suna ba diyar hmm. sadakinka hmm. amma in sun zo ɗaura auren hmm. auren ɗaurin aure hmm. ba za a faɗa wani ne aka ɗaura ma aure sai a ɗaura a kan muhammadu eh, eh, eh, ne to ai shi ne aka ce ba a aure sai da siga to waye ya karbi auren shi yasa ake cewa jahilcin da sai a ɗauka malam ne mai ɗaura aure Malam Aimar ko ku karbi addu'ar daurin aure za mu daura auren akan Muhammadu. To waye ya karba wa Muhammadu? Waye daura shi to? Ai sai an samu siga. Ni wane ina neman auren wanci a gunka wane. To ni wane na baka auren wanci ko kuma a shi wakili ne ni na zo wakiltar wani ne wajen neman auren wanci wajenka da ka aura masa ita, to ni wane waliyin wance na ba wa wane auren wance ka isar masa. To kuma wancan an ce an ɗaura da Muhammadu, waye ya ɗaura suwa suka yi sigar? Alam na shara ce siga? <laughs> Eh?

a'a ba kyauta ba fa riko yan riko ake ce mata hausa ma an bawa ne rikon wance shi kenan ku je ku rike eh amma ai yar wani ne ko yar wance aka ba shi riko kaza zama ya ai shi sultan ne idan aka duba aka ga dottijon ba na kirki bane bai da gaskiya yana so ya kaita ya baro saboda wani mai kudi marar addini kuma wani salihin bawa mai addini yana so yi zai hallaka yarsa saboda kudi tamkar sai da ta yake so yayi shari'a sai ta yarda da ra'ayin yar idan kuma aka ga yar ba ta da gaskiya za a koro shari'ar a ce koma wajen babanki ki bi umarnin babanki ku sasanta ka gane yawwa na ibnul fauzan ka duba gashi nan a littafinka ga sunan nan karara yawwa ka duba bangon littafinka za ka ga sunan shi cikakke ka gan shi eh ibn al-fawzan din an takaita ibn abdullahi al-fawzan sai a ce ibn al-fawzan kawai ka gani? to kuma abu ma gashi kullum a hannunka shi yasa idan muna karanta littafi kullum muke faɗin mai littafin don ɗalibi a ce ya kawo matsala a cikin littafi bai san mai littafin ba nan ma wata matsala ce kullum mun ce littafi kaza sai mu ce na wane wallafar wane ko kaman karantarwa ne haƙƙi ne na ilimi shi kamar wa'azin wane ne yayi sun yi sun gama sun tafi ya kamata idan ka zo za ka maimaita wa'azinsa ka ce amma na wani ne ko ka masa adalci ke. to amma ka ce kai baka san shi ba salih ibn al-fawzan ibn abdullah al-fawzan ka gane ina wani wuri ne dariya za a yi maka hmm? yau ina za ka tara kai ba ƙila ba mamaki hakan take don yanzu nan inda za a rufe masallaci kawo kowa a karɓe littafin a cewa ai ne da yawa hakan za a yi eh? to amma da aka yi wannan tambayar shi yasa a lokacin larabawa suke son wani ba kawai ya shigo in yayi tambaya sai su karu yanzu ba gashi ba da ya tambaya na kobe shi na kwatanta masa kuka masa dariya kuma kuma wallahi na tabbata kun ka to to shine na'am to shikenan go to yan uwa mu gode wa Allah da ya sa mu cikin ɗalibai masu neman ilimi kullum kuma ilimi na hakika ba ilimin son zuciya ba ba ilimin son kai ba wanda laifi in ya biyo ta kanmu mu faɗi wani lokacin kana karatu ya kaji ya ƙari a kanka kakan kai mai karantarwa ya kaji duk a kanka yake kana yi kana zufa sai kaji duk illar ka ce kake karantawa to ka isa ka kauce ba dama ka kauce hakan yake kawai sai dai kai ta kokari kana istighfari don ka canja to haka kai ma da ka zo karatun ɗalibi ka rika kaddara karatu bari in ji illata ba wai ka tafi kawai kana ce ta yau fa yan bidi'a ba yau an an gogi yan bidi'a yau ka yau fa su kaza sun yau fa kai kan kullum salihi ne ko kai baka da laifi to ba haka karatu yake ba dole ne kamar bulaliyar kan hanya yake fyaɗi yaro fyaɗi babba duk wanda ya biyo ta kanta za ta fyaɗe shi ba za ta bari ba kuma mun gode wa Allah da ya sa mu masu ji muna gyarawa Allah ubangiji ya taimake mu kuma wallahi kamar yadda muka ce rabbi zidni ilman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayawa a shi a annabi sallallahu alaihi wasallam in baka yi hattara ba sai kaga ka saba wa wannan aya domin mai kokarin rabbi zidni ilman shine mai kokarin zuwa makaranta ba ka zuwa makaranta ina za ka ce zidni ilman to ta yaya za a yi maka zidni ilman in ka kwanta ka buɗe baki ya ɗuraro ya ɗuraro ya shiga sai in kana zuwa makaranta duk sanda kai sati ba ka zo makaranta ba an tsere ma fintin kau wallahi an ji abun da baka ji ba kana can kana ci. A duniya wannan littafin duk na gane shi baka gane shi ba wallahi don idan da za ka zo inda kake jin ka ganin sai a yi bayanin da da kai ba haka ka fahimta ba don haka shi ilimi kullum ƙari yake bukata kuma yana bukata halarta ya zama na kana halarta akai-akai dukkan darussa a ce in an so masu kana jajjona su da juna ba ka tsallakewa to sai kaga Allah ya taimake ka sai kaga iliminka ya jonu da juna wata rana idan ka zo kana karantar da littafin kai ma bakka shakkar kowane shafi amma in ba haka ba wata ran sai kana nazari ka samu sidira biyu sun cije uku wani lokaci shafi guda wani lokaci sidira ɗaya in ta ɗaya sauran ma sai su tsaya to Allah ya kare mu don haka mu gode wa Allah da ya samu cikin masu ra'ayin sunna kuma wannan ma ba ƙaramin baiwa bane ne a ce kai ba abin da kake sha'awa kamar ka gano hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bita kuma ba ka tsoron ba da jikinka ba ka tsoron ba da shawararka ba ka tsoron kuma a ce kana cikin masu irin wannan aƙida wannan ma sai baiwa daga Allah in ba haka ba sai kaga mutum ana ta tafiya ba da shi ba Allah ubangiji ya taimake mu don Allah mu yi ƙoƙari mu rinka ɗaurewa gaskiya gindi a ko'ina muka ga taƙulla mu dage mu yi cincirindo taro yana ƙara rusa kafurci taro na gaskiya yana ƙara rusa ƙarya amma idan ana sakaci da taron addini ana yin taron addini sai a yi shi ba jama'a to yana ƙarfafa kafurci taron gaskiya sai a yi sako soko da shi a watsar yana ƙarfafa taron ƙarya Allah ya taimake mu idan masu ƙarya suka ga taron ku kuma kuna yin sa yana haduwa sai jikinsu ya mutu amma suka ga naku gashi nan dai walagi walagi sai jikinsu ya yi ƙarfi sai su ɗauka ma su ne kan gaskiya to don haka ba mai ƙarfafa sunna sai maso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai watsi da sunna sai wanda yake maki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu cikin masoyansa da'iman abadan Allah ya sa 'ya'yanmu cikin masoyansa Allah Ubangiji ya karɓi rayukanmu muna cikin masoyansa mabiyansa. Insha Allahu wannan shi ne matsayar darasinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu inda za mu je mu gabatar da darasi a cikin littafin muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a masallacin unguwar sabon fegi insha Allah wanda kuma jibi alhamis muna nan inda muke gabatar da ainihin darasin haddar hadisi washe gari kuma darasin haddar alkur'ani asabar kuma muna da aqidatul wasiqiyya da safe ko da daddare kuma muna da riyadus salihina sai kuma ranar eh eh alamis da juma'a kenan fa ashe ko shine muke gabatar da da malik da safe kowanne da daddare shine muke hadda da kuma ainihin tafizul Qur'an hadda kuma tafizul hadis sai kuma ranar Lahadi inda muke gabatar da darasin nahu littafin al-muqaddimatul ajir rumiyya haka kuma ranar litinin ma muna gabatar da wannan darasi na nahu insha Allah duk wanda Allah ubangiji ya bashi zarafi wayannan lokuta ne da muke gabatar da darasi sai kuma yau talata inda muke sharhu sunna Allah Ubangiji ya samu cikin masoya sunna sallu ala nabi karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izza al-Islam wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikeen wa dammir al-kuffar wal mulhidin Wansur ansur ibadaka al-muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar ya rabb al ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وعلمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام فاغفر لنا يا رب العالمين أنت ولينا ومولانا تولى أمرنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين